ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 subhanahu wa ta'ala wanda ya hada muna babban alkhairi guda biyu a cikin lokaci guda ubangiji allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya datar da mu ya rayar da mu ya ba mu dama muka yi watan ramadana muka azumci watan ramadana ya ba mu dama muka yi wannan sallolin sai aka wayi gari kuma ranar idi allah ya kaddara wato wannan ranar ranar juma'a ne sai ga idi wato na idi na karamar sallah sai kuma ga idi na kowane sati shine juma'a to babu shakka ya ku bayan Allah wanga babban alkhairi ne ubangiji Allah ya hada shi cikin rana guda abinda muke roƙon Allah ne cikin ibadunmu baki da ikhlasi duk aikin da zaka yi azumi ibada ne mai ban sha'awa salloli ibadu ne masu ban sha'awa masu ƙayatarwa wannan idi ibada ne mai ban sha'awa mai ƙayatarwa juma'a ibada ne mai ban sha'awa mai ƙayatarwa amma bayan Allah in babu ikhlasi sai zama aikin banza ke samu na roƙo Allah cikakken ikhlasi Allah ya mu ikhlasi ubangiji Allah subhanahu wataala ya tabi'antar da mu akan wani tabi'a ya bar manzo Allah ya bayyana mana wannan tabi'an nan wannan tabi'an nan bayan Allah da mu duka mun kamantu da shi mun siffatu da shi ya maka sauki wurin tabi'antuwa ni in tabi'antu kai ma ka tabi'antu babba ya tabi'antu yaro ya tabi'antu malam jagora ya tabi'antu sarki ya tabi'antu wallahi da duniya an zauna lafiya har ranar tashar kiyama bai da wahala kwarai yayi Allah tabi'a ne wanda yake da zamu mu bayyana zai baka mamaki wallahi da zamu tabi'antu da shi zamu samu alkhairi mu yi darajar duniya da lahira domin wa'ansu manya-manyan mutane wa'ansu manya-manyan mutane wa'ansu manya-manyan halitta wanda Allah ke kimanta su wanda yake tun da kai doron kasa ba a taba halitta masu albarka da suka taka doron kasa ba tabi'ansu kenan ya ku bayan Allah amma za ka same ni da same ni ko a same ka yana muna wahala kwarai a samu babba yana mai wahala kwarai a samu tsarki yana mai wahala kwarai a samu malin yana kunya ya tabi'antu da wannan wani tabi'a ne al-i'tirafu bil khata al-i'tirafu bil khata ka bude baki ka ce kai abin da ya faru nayi nazari nayi kuskure na yi kuskure na yi kuskure sarki ya iya ce na yi kuskure malam ya ce kai abin nan na gano na yi kuskure babba ya ce na yi kuskure miji ya ce da matan shi kai wance wallahi na yi kuskure ko mata ta ce da mijinta mai gida da na yi nazari na gano wanga abin na yi kuskure ko baba ya kira yara ya ce kai yara na ni na haife ku Allah muku albarka abu kaza abu kaza da ya faru nayi nazari nayi kuskure kuke da gaskiya ko malam ya zauna ya ce jama'a jiya mu yi kaza muna kan abu kaza amma mu yi nazari mun gano mu yi kuskure ko sarki ya ce a ya tara mutanen gari ya ce to akwai hukuncin da na yi ko na al'amari da ya faru na doki wani mataki kaza ko na ce kaza ko na yi kaza na yi zurfin nazari yau na zo in shaida muku na yi kuskure ko a samu babba babba wanda yake yana da wahala cikin zango babba ya ce haramun ne babba ya ce ya kuskure cikin zango har ma ana cewa babba bai kuskure wa ya gaya maka babba bai kuskure shaka ji maganan ga tun da babba ne a bar ta haka nan ba a barin ta haka nan bayan Allah wanda ya fi babban sarkin zango wanda ya fi babban zango wanda ya fi babba a cikin zango ya bude baki ya ce kuskure balle babban cikin zango wanga tabiya ya ku bayan Allah wallahi annabawa sun tabi'antu da shi kuma zai ba ku mamaki na al'itirafu bil khata ka iya ka bude baki ka ce na yi kuskure ƙur'ani da hadisai sun tabbatar muna ba mai wanga siffa she mai daraja mai mutunci wanda bai da mutunci bai iyawa mara amana bai iyawa wanda bai da gaskiya bai iyawa munafiki bai iyawa mai girman kai bai iyawa na yi kuskure aboki na yi kuskure matana na yi kuskure annabi adam ya kuma yi allah annabi adam duma annabawa wanda yake shine ubangiji allah ya halicce shi da hannunsa ubangiji allah subhanahu ta'ala ya tara mala'iku gaba daya suka yi ma annabi adam sujjada bayan da aka yi gwaji aka kare ubangiji allah ya ce ya adam shi nan na sa ka cikin gidan aljanna shiga gidan aljanna kai da matanka baki daya ku ci inda kuka kida ku ci inda kuka ga dama wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin ni Allah na sa ku gidan aljanna na ba ku itatuwa na ba ku abinci na ba ku abin sha dewa ku ci ku ga dama in ku ci ku ci ganin daman ku inda kuka ga dama amma iccen ga shari'a na ne ni Allah ka ataba shi sai aka wayi gari bayan Allah kamar da bai buya gare ku ba Adam Allah ya ce wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma dhaqa ash-shajara badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ubangiji Allah ce kada ku ci shaidan ya zo ya yaudare su ya yaudare su Allah ce wa qasamahuma shaidan yayi rantsuwa yace ya adam na rantse da Allah adam bai taba jin wannan ba in na ce bai taba jin wannan ba bai taba sanin wani ya iya kira suna Allah ya yi karya ya san duk wanda ya kira suna Allah gaskiya ne kuma haka ne bayan Allah abin da ya kamata mu yi imani na shi kenan duk wanda ya kira maka suna Allah ajiye shi gefe da abin da yake fadi dauki suna Allah ka yadda da magana shi sa Abdullahi bin Abbas ya ce duk wanda aka mai rantsuwa aka ce ana magana shi aka ce wallahi gaskiya ne ya ce kyale shi duba wallahi ka sallama magana kaga ce kai ko ka ce wallahi ma ban yadda to lokacin Allah kenan zaka rena har ibn abbas na cewa kama in an doki sunan Allah an yaudare mu to mun yadda a yaudare mu da suna Allah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ya ce adam na ransa da allah kaga abin da na gaya maka ga nasi'a nike muku da kai da awwa baki daya wannan itacen na unkunci alheri ne unkunci kaza ya ce ka ransa da allah ya ce ya ce tunda ka kira suna allah sai annabi adam ya dan gusura shi ya ci matan shi ta ci kaga an kuskure ko ba kuskure ba an kuskure daga nan ga sai allah ya ce ya adam ya kai adam alam akullakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ba na maka nasiha ba na gwada maka abin da nake so gare ka ba kuma na nuna maka shaidan makiyi ne kuma ba boyayye ba makiyi ne na visa bi na fito na fito ya zai maka magana ka ji ya ce Allah ya yi rasuwa ne da sunanka ban taba sani a yi rasuwa da sunanka kan karya ba sai Allah ce to annabi adam kui kuskure wanga ba daidai bane yana jin sun kuskure yana jin sun kuskure bayan Allah annabi adam bai duba matsayinsa wai Allah ya daukaka shi shine abul bashar shine kaza shine kaza da Allah ya ce adam abu kaza ba daidai bane kuyi kuskure malam da Allah masa wanga magana shi daga hannu ya ce rabbana rabbana zalamna anfusana yawo Allah na yi nazari na ga na yi kuskure na tuci kaina na tuci kaina wa illam taghfir lana wa tarhamna ya wa Allah in baka min gafara ba baka yafe ni ni da matana in baka mun gafara ba baka yafe mana ba lanakunanna min al-khasirin to za mu yi kasaran duniya da lahira Allah ce tunda kun ce kun yi kuskure tunda kun ce ba daidai ba to na yafe muku mai Allah annabi Adam fa ba annabe ya gane kuskuren shi ya iya ya bude baki immediately amma nan mutum zai kuskure malam ya yi kuskure babban mutum ya yi kuskure ya duba girman shi da matsayinsa yana kunyan ya bude baki ya ce ya yi kuskure don ya gani ya fi karfi in ka fi karfi zan tambaye ka kai annabi adam shekarunka ya kai na annabi adam annabi adam abul bashar ne abul bashar kan annabi adam bani adama suka fito amma yana bude baki ya ce ya Allah na yi kuskure ubangiji Allah ce tun da ka yi kuskure magana ya kare ni Allah na yafe muku al'itirafu bil khata al'itirafu bil khata kana ya kamata ka tabi'antun da ka antu. kana iya in ka ji gaskiya wallahi magana ga gaskiya ne ina kan gaskiya yadda kake iya ka cewa ina kan gaskiya ya kamata a wayi gari kuma ka ce kai magana ga na kuskure duk wanda bayan Allah duk wanda kuka ga yana da wahala ya bude baki ya ce ya yi kuskure to munafuki ne eh yana munafunta al'umma ne domin manzo ya ce mana kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun duk bani adam khata masu kuskure wa khairul khata'in wanda suka fi alkhairi cikin masu kuskure at-tawwabun ka gane kai kuskure kai da matanka magana ya wakana an yi magana an yi magana duk da kai namiji ne shi ka gano kai kuskure ajiye ta ka ce wance abin da ya wa kanan nan rigimar da muka yi jiya ya yi zafin nan na yi nazari na gano gaskiya kan aka na baki hankuri na yi kuskure al'itirafu bil al'itirafu bil babban mutum kana cikin mutane shi ka dauki mataki ka dauki wani mataki kai wani magana ko kai wani hukunci shi ka gano kai kuskure in ka gano kai kuskure ba shiru za ka yi ba faho a yanda in kana ji da gaskiya kake bayani yadda kana ji da gaskiya kake fitowa fili ba ga muna kan gaskiya ba mu ba mu ja da baya ba muna son a yi bayanin gaskiya muna son mu ta magana haka kuma ake son in kai kuskure ka bude baki ka ce kai kuskure ka bude baki ka ce kai kuskure wannan tabiyoyin annabawa ne duba annabawa da Allah ya kubutar da su Allah ya fit da su cikin lafufuka ya musu Allah ya musu al'isma asamahumullah ubangiji Allah ya kare su ba su zunubai kurakurai ma ba su yi shaidai su kananan kananan kurakurai ya ku bayan Allah wanda wannan ma zai baka mamaki wallahi ba annabi na iya yayi itirafi yayi kuskure kan wani abu in ka duba ma shi ka ce na kuskuren yake eh annabi nuhu ya ku bayan Allah yayi addu'a yace yawo Allah ina rokonka wayannan kafiran nan rabbi la tadhar ala al-ard min al innaka in tadharhum yudillu ibadak yalidu illa fajiran kaffara ce to shikenan annabi nuhu na karbi magana ya لا تخاطبني في الذين ظلموا وين سكاي in dai azaban annabi nuhu ba na son ka zo ka min magana ya ce allah ya kare ba magana sai aka wayi gari bayan allah lokacin da jirgin ruwa ya shirya an shiga za kowa ya shiga an gama shiga sai yana kallon dansa yana yaro muhammana ya bunayyar kab ma'ana wala takun ma'al kafirin yaro mu shiga kaka kasance tare da kafirai kai ni da kai ne shai wurin ranan ya baban ya gano kamar ashe yaron ba shi tare da shi ya ce shi kenan malam da baban ya ce yaro mu shiga ɗana mu shiga na ganka kana cikin kafiran ja jiki ka basu suna cikin hallaka sai ya ce sa'awi ila jabari ya simuni min alma baba shiga ni ban shiga zan je in fake ma wani dutse in ruwan nan kamar da kake fadi ma in dai ruwan ya zo ni na fake ma dutsen ya kubutar da ni amma jirgin ka ba hawa ce la asima al-yawma min amri lahi illa man rahim ce ya baban ce ai in al'amarin Allah ya zo azaban Allah ya zo. ai dusi ya yi guntu ya kubutar da kai la asimal yau yawma min amri llahi illa man rahim abu guda kurun ke iya ya kubutar da mutum in azaban Allah ya shi shine mai rahama Allah in kaga bala'i ya sauko bai same ka ba rahama Allah ne ce amma wai duse waya shiga nan a ja kama bai yi al'asim abin da ke iya kubutar da mutum shine wa arra'im huwa Allah ya kare yaro ce baba ai ni baka sani bane ban rayi da kai ma magana ya kare kare ka tafkar shikenan da annabi nuhu ya hau jirgin sai ya ce rabbi inna bini min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin Allah inna bini min ahli ɗana ga shi bai hau ba bai shiga jirgin ba kuma yana cikin ahalina da kai alkawari cewa za ka sirar da mu sannan ka kuma gaskiya ne hukuncinka kuma ba hukuncin da ya kai naka ko ya yake ni annabi na sallama shi sa Allah in jira jiran ji ya lamarin yaro na sai Allah ya ce innahu laysa min ahlik nuhu yaron nan da kake ganin iyalinka na ba danginka bane kafiri ne innahu amalun ghairu salih ai shi kansa da kake gani mugu aiki ne shi kansa amma annabi nuhu daga yau fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kaka kara tambaya na abin da baka da ilimi shi inni a'idhuka an takuna min al-jahilin ina maka wa'azi akwai wasu mutane jahilai baka cikin su kakai abin da zai kai ka wurin kaga magana ya kare kun ji tambayan da yi nan da na shi ce rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm Allah ina neman sarin ka tambayan da nayi na ja ba ya kare ba wani batun da ya koma yana cewa kama ai Allah ka ce ba dangi ba yaro na bane ai ni na haife shi ba wannan tunda Allah ce ba yaro shi bane ce Allah na sallama ba yaro na bane ya kare al-i'tirafu bil khata ka duba mamana duba irin ladabin da yayi mu ubangiji Allah subhanahu wataala sai sa Allah subhanahu wataala ya ce na nadana nuhun fala ni'mal mujibun wani ri Allah ce ni'mal abd in kana neman mutumin kirki to nuhu shine ni'mal abd bawa kenan madalla da irin wannan bawan nan bai Allah al-i'tirafu bil khata in ka gane kai kuskure in ka gane kai kuskure in ka gane ba kai daidai ba wallahi darajanka da mutuncinka ne ka buɗe baki ka ce na yi kuskure darajanka da mutuncinka wurin Allah darajanka da mutuncinka duniya darajanka da mutuncinka lahira shine babban mutum ko yaro ko malam ko miji ko mata ko sarki ka duba jama'anka ka ce jama'a wallahi na yi kuskure ku duba duk wanda ya ce na yi kuskure abinda ke biyowa baya daraja ne da mutunci kaskanci biyo baya kaskanci biyo amma mun tarbiyyar mun gina wani community mun gina wani community musamman zango bayan Allah an gina community aka tarbiyyantar da mu har muka girma har muna ji kamar tun da kai babba ne kuskure ba shi cikin dictionary ka yana da ala ce babba ya kuskure malam duba an farin na yi kuskure mun dauke shi kamar babban aibi ne har to the extent yana da wahala ka tara mutane dari wallahi yana da wahala mutane 20 su iya su ce su yi kuskure yana da wahala kwarai kowa na jijji da kansa kowa na jijji da kansa alhali kun ka duba mu kurakuranmu da zunubanmu da diban albarkanmu da kuskure mun fi shiga kuskure ma da wa'anda suka yi su bude baki su ce su yi kuskure ce ubangiji Allah ya kawo misalai ga misalai ga na annabawa ga annabi nuhu ya ce ya yi kuskure ga annabi nuhu ya ce ya yi kuskure musamman ma bayan Allah irin wannan kuskuren nan da mutum ka yi wa mutum laifi ka taba shi ka kira shi ka ce mai na kuskure yana maka nauyi yana damun ka kana ganin ya yi. irin ma an ce kama ka taba wani ko ka zagi wani ko ka yi kaza to ya kamata ka bi shiga ga mutuna cewa eh yanzu ya za yi ai haka a yadda ka iya ka shiga cikin akin haka kuma ya kamata ka iya ka ce ka yi kuskure eh in ka gane ka yi kuskure don waste time yi sauri sauri in Allah ya tabi'antar da kai ya baka wannan zuciyar nan musamman ma in Allah ya dauka ka ya kai ka sama ya kai ka sama domin da yawan an kai su saman nan shi su fidda kuskure cikin dictionary su su ba su kuskure shi yan kasa to in Allah ya kai ka sama ya dauka ka ya baka wa'ansu masayi har ka iya ka bude baki in kai kuskure ka ce kai kuskure to daga nan shi ka ga wani darajar da baka taba gani ba cikin rayuwarka akwai tabbawin Allah sunta bilkis bilkis bilkis bai allah malika sarauniya ce na saba wanda yake annabi suleiman hudu-hudu ya zo ya ba shi labari يجي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم تنا بوتن قمتي ne tana bautan rana yabuduna yabuduna yabuduna yasjuduna lishamsi min dunillah suna sujjada ma rana kuma bayan Allah rana kuwa bawan Allah ne rana halittar Allah ne bai yiwa a gama rana da Allah a musu bauta domin girmansa da irin alherin da yake zuwa da shi she suka gani tun da shi ma yake yana haskaka gari yana haskaka gari kowane rana yana fitowa yana haskakawa kowane rana fito yana haskakawa she suka ga ya cancanci a bautata mai Allah ya ce a'a in kuka ga darajar rana kuka ga amfani cikin rana ku koma zuwa ga wanda ya halicci rana kuma yi sujada ba rana za ku masujada ba in ka ga alkhairi cikin rayuwar manzon Allah manzo Allah ya zo da addini musulunci ka ce amfani da shi manzo Allah ya zo kaza musulmi manzo Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kana kallon manzo Allah kana tayyabo kana mamakin manzo Allah to mamakin da zaka yi shine abin da fi mamaki shine mamakin wanda ya halice shi har ya aiko shi sai ka bar manzo Allah ka yi musu kai sujjada ma wanda ya aiko manzo Allah ba za ka dauki manzo Allah ka kai shi sa'a Allah bane in manzo Allah ya burge ka manzo Allah ya burge ka kamar manzo Allah ke burge mu ba a taba wanda ya tafiya doron kasa kai manzo Allah ba ba a taba wanda ya huci ka san in an kawo ka duniya kana huci ko ba a taba wanda ya huci duniya ya kai annabi Muhammad ba kafa mai daraja bai taba taka duniya ba kamar kafan manzo Allah ba hannu bai taba motsi cikin duniya kamar hannun manzon Allah ba ba a taba cin abinci mutum mai albarka ya ci abinci duniya kamar manzon Allah ba haka kuma ba a taba mai albarka da ya bar duniya kamar manzon Allah ba in manzon Allah ya burge ka hakuri shi ne ko tabi'o'insa ne ko maganansa ne in ya burge ka ya burge ka ya burge ka to wanda za ka yi ma godiya ka yi ma sujada shine ubangijin manzo Allah ba ka doki manzo Allah kamar da shi sa'an Allah ba shine ɗan darika suke fama su yi in manzo Allah ya burge ku ba kuna kai shi sa'an Allah ba kuna jinjina ma Allah da ya kawo manzo Allah har ya burge ku ne shi Allah ya ce a ba rana za ku yi ma sujada ba a a a a wanda ya halici rana wanda ya kawo rana har kuna amfanuwa da shi nan ku koma ku yi ma wannan Allah nan sujada shi kenan annabi Suleiman ya samu labari ya ce a ah, aini bai yiwuwa ina duniyan ga Allah ya mallaka min duniyan ga a wayi gari wani suna bautata ma wani Allah ni ina numfashi ina raye wallahi shi sun dawo kosuwa su ne annabi Suleiman ya zana wasiƙa ya aika mata da wasiƙan ya zo maimakon ta sallama shi ta nemi ta yi dabara da aka aiko mata wasikar shi ta duba da ta karanta ta karanta ta karanta ta ce ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه waqtuhuni muslimin ce ayyuhal mala ya ku na? ya kuma saurara na Ulkiya ilayya kitabun karim Na ga wani littafi mai karamci mai girman da ban taba gani ba lafiya tace ya fara da bismillahirrahmanirrahim annabi suleiman shi an ce shi ya fara unwani da littafi bismillahirrahmanirrahim shi ya ce ma bilkis Allah ta'alu alai wa tuni muslimin na ji ku mushrikai ne kuna bautata ma rana to amma wasikan ga ya zo ina son ku dawo rakiyan bautar rana ba na son wani ya min girman kai nan take ki gama jama'an ki baki da wasikan kina gama karantawa ki tashi ki kai inda nake addani Suleiman amma ki zo musulma eh, command full command kai ka san wanda zai wanga magana ga malai ya taki wani abu dama in ji hausa suka ce in ka ga makaho ya ce mu yi jefe-jefe ya taka dusi shi ta karanta wasika ta ce ya ayyu mala aftuni fi amri ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تتياكو ya ياكو دتاوا manya ku taimaka mini cikin ga al'amari ku bani shawara ni ban yanzantar da wani al'amari shaida shawarar ku baki daya shi yasa ake kiranta bilqis alhakima bilkis mai tana da hikima yana da wahala ta zantar da wani al'amari ba da shawarar dattawanta ba tana tana da ra'ayi amma shi ta yi hakuri ta ji na ta ji na ta ji na ta ji na ta ji na ta ji na da ta hada shi ita ta bankado ra'ayin da zai fi karfin su duka baki daya shikenan shi suka ce nahnu ulu quwwa وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين suka ce ba mu masu karfi ne fa ba wanda ke iya mu wanga wasikan nan mu dai muna son ki gane in kina so a yaki muna jiran ki ce haya mu tashi kurun ya kare ya so annabi suleiman da dandani kudansa shi ta ce ta ji na gode amma wallahi ina son ku gane abinda na gano innal muluka idza dakhalu qaryah أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون تتي سركيني نغا علاما سركيني وندك يا سن أبن ديك جيكي سركيني وندك يا كي يا كاو to irin su nan ba mu yi ankali ba in ba mu yi in wurin mu'amala da su ba muka yi mu'amalan da bai yi ba har yayi hushi ya zo to ni da ku duka she mun kaskanta cikin kasar ya za mu yi ta ce ni ku bar min dabara na sai da zai wa inni mursilatun ilaihi bi hadiya fanaziratun bima yarji'ul mursalun zan tura mai duniya zan gama shi da duniya in gani zan gama shi da roman duniya zan dan bude mai duniya in gama shi da zinariya da azurfa da mata kyawawa da dawakai da duk wani abin duniya in gani irin shi zai balbalballe ko dai a'a zai wani abu daban ne ta ce wannan kyautan nan shi zai determine mun yamjake shi ko ba mu iyawa shi san Allah ya daukaka kai baka Allah ya baka daukaka musamman malami ana jinka sosai to ana iya jarabce ka da duniya eh ana iya jarabce ka shi adan ana fama manyan gari shi suna fama su jawo ka su saka cikin manya ana fama a aiko maka da wani kudi sha aiko maka da wani romon duniya da ka karbi ka kare naka a ka kare naka ta za mu gana annabi suleiman ya kari ko bai kari ba annabi suleiman she ya ji labarin bilkis na zuwa she ya ce to shi kenan ya fito ya zauna kan karagan sarauta malam da za shigo malam shigowan ma girmamawan na daban ne kana jin tintini ne tintini ne na sarakai ana buga yana da kallo me kenan za a shigo malam shega mata malam ana jera mai mata dari dari dari dari kyawawa bayi ga zinariya zinariya azurfa azurfa saka ce sarki waje kuma akwai dawakai akwai kaza shi ce wanga duka fa sai aka ce bilkis ta ce a zo maka da shi ya ce to na ji ina take sai aka ce a ita dai ta ce a zo da shi ya ce a ni in miki batun tauhidi ina miki batun akida kina gaman da roman duniya أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يتي أتمدونني بمال يظن بياني أبوتا تاما الله كنا كنا أبوتا تاما آه رانا kina ma rana sujada she na jawo hankalinki ki bari ma rana sujada ki zo ki yi ma Allah sujada shine jawabin da zai zo mata da zinariya wato ni annabi sulaiman ni zai manipulating ni zai wasa da hankali na shi ce to wallahi abinda Allah ya bani ni ni'iman da Allah ya ne ya fi karfin duniya da ka kawo ba kun san ni'iman da Allah ya bashi Allah ya bashi tauhidi ya fi karfin komi shi ce to bilkis ta gani shi ya tambaya ya ce ya tambaya ya tambaya masu lekin asiri ya ce me take rigima da shi bai take gankanta da shi aka ce al'arshinta shi ya ce masu fadawan sai ce ayyukum ya tini bi arshiha qabla an ya tuni muslimin kai wa zai kawo mai ta yanzu yanzu malam shi fada ya shuru ayyukum ya tini bi arshiha fada ya shuru wa zai kawo al'arshin nan a aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين annabi suleiman ya ce to da ya aika ya ce a mayar mata duka baki daya a an an zo da shi sarki an riga an zo ya ce a mayar duka mayar ba na son komi ciki abin da nake so ne tauhidi kawai ta zo min da akida ba ta zo min da duniyanta ba duniyanta da abin da Allah ya bani Allah ya abin da Allah ya bani ya fi karfin duniyanta shi sa ku ta la'akari in za a testin ku ana daukan duniya a test aqidan ku da shi kai wasa mara kai wasa an ya daki roman duniya shi ana so a testin ka da shi to malam kai kokari ka taka roman duniyan nan kamar da zaka murkushe kiyashi wallahi ka kama Allah in ka murkushe duniya ka kama Allah to duniyan nan da aka zo da shi ya baka linkin ba linkin fiye ga abin da aka nemi a cuce ka da shi shi annabi Sulaiman ya ce kuma da shi ban so to da ta ji haka nan shi ta gane ba sarkin da za a ya taba bane eh shi ta aika ta ce to a gaya mai tana zuwa ta musulunta shi ya ce to shi kenan kan ta zo a zo min da al'arshinta ifiritu ya ce ya yi zo da shi kan in annabi Sulaiman ya zauna yana zama da safe ya tashi mare ce shi ce sarki in ka zauna da safe kan ka tashi wato kabla an kuma min maqamik in ka zauna bi ma'ana 4-5 hours kan ka tashi wallahi ga al'arshe da nazo da shi insha Allah sai ce to naji malam shi kai daga hannu قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك kyau ne daga wani cewa ni suleiman na ji nashi amma ni ma ina da wato ni'imomi da azkar da Allah ya bani wanda ni na yi addu'an nan na samu al'arshen nan da ka buga idonka kan kaburi yana gaban ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce this one is faster shi wanga ya fi sauri a gwada malam fafafa annabi sallallahu ya buga ido kan ya bude ga al'arshen gabansa ya duba al'arshen nan ce kai هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم يتي وانغ فلالنغا a dauko al'arshi a kawo shi cikin mintoci ka danga Allah ya min ne ya jarabce ni ya gani zan kafurce ne ko zan godiya bi mana Allah ya bani wannan ni'iman ne ya daukaka ne ya bani wannan karfin na ya bani wannan capacity na ya bani mutane da muke iya muyi wanga abin nan ya gani ko za mu doki kanmu ne mu kai masayin Allah ko za mu kara tawadu'i ne mu ce mu lalle bayin Allah ne abinda su fa ba su gane ba kenan in Allah ya daraja ka ya daraja ka baka zama Allah kana kara zama bawon Allah ne manzo Allah darajar da Allah ya daraja shi ne yana kara zama ne bawan Allah ne shi sai ya ce da Allah ya daraja shi daraja shi kusa mutuwa shi ya ce to shikenan ina son ku gane kar ku daukaka ni ku kai ni masayi ku kamba ma ni ku kai ni masayin Allah kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa wallahi manzo Allah kai gaskiya kamar manzo Allah ya hango ne sufawa sun bullo su yi wanga mugun aiki. domin in manzo Allah yayi magana ka akan ba mashi akai shi matsayin Allah bai yi wa yayi magana na for nothing yayi magana nan ne don akwai da su wannan aikin nan kun gane karatun ku to shi yasa wayannan mutanen kenan Allah ka raba mu da shirkan su wallahi yanda nasara suka zama kafirai bayan bautata ma annabi Isa kai shi matsayin Allah haka duk wani musulmi da ya kai annabi Muhammad matsayin Allah kafiri ne arne ne arni ne arni ne shi yasa ya ku bayan Allah da annabi Sulaiman ya ga wanga shi yace bi fadli rabbi li yabluwani a ashkur am akfur wa man kafara fa wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa kafar fa inna rabbi ghaniyun karim yace nakiru laha arshaha ku sake mai kamanni in gani ta gane ko ba za ta gane ba ita kuma da za ta bar gida ta riga ta bar an sa kofa aka kulle aka kulle an sa shi cikin daki aka mai kofofi bakwai aka kulle kan ta kai kasan sham ta kai fada annabi suleiman tana shigowa tana gaishe shi sai ta ga al'arshi da ta shigo shi annabi suleiman ta gaishe shi shikenan shi annabi suleiman ya ce mata kin gane ga al'arshin ga a haka za arshik al'arshen ki haka yake domin da ta shigo da ta shigo shi tana kallon al'arshen, tana kallon al'arshen. shi annabi suleiman ya ce ya ala naki haka yake ko dai naki ne ita kuma tana da hikima ta ce ka huhu, kamar shi ne shi ce eh shi ne ai na gaya miki abin da Allah ya yi muna ya fi karfin naki ya aka ya ce baiwa Allah kenan Allah ya muna wannan baiwa shi yasa ai da ma shi kai kike zama ko kin boye shi to mu mun kawo miki shi zo ki zauna eh, eh, eh. da ta duba ta ga sarautar ta ga gidan sarautar ya kuma mamakar da ita ya kawo mata ta kuma ya kawo cikin gidan da ta duba ta duba ta duba annan sunan ya ce ya nan na kiran ki zuwa ga Allah kina son ki yi wasa da hankali na da ta haka ce to shi kenan annabi suleiman ai an yi kuskure qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin ta ce ah, wallahi an yi kuskure an yi kuskure bata ce ni sarauniya bane a'a ta ce wallahi aiko maka zinariya da duk ayi kuskure ta ce Allah na yi kuskure na zalunci kaina kuma bawanka ba annabinka Suleiman na sallama na bi shi annabi Suleiman ce to shikin magana ya kai kaga da ta itiraf kun sami ne faru yana daga cikin labarai na bani Isra'il wanda yake mu dai abin da ya fito daga Allah mu imani da shi da ta yi wannan imanin nan shi annabi Suleiman ya ce to shi kenan Bilkis kujeran ki an mayar miki kujeran ko ma ki sarauta amma in ji dhahak daga cikin maluman tafsiri maluman salaf imamu dhahak imamu kurtubi ma ya kawo sai ya ce sai annabi sulaiman ya ce to kenan yanzu zan bar ki koma tunda ki imani da Allah ki imani da Allah wani aka wani zinariya wani kayan garin ku duk bai dame ni ba koma ki zauna kan al'arshin ki amma guda nake nema wurin ki ta ce me kake nema Ta ina son ki da aure shi ta amince shi ke nan. ita tana nan anan suleiman na nan in za shi wurinta cikin wata shi iska ya doke shi ya je ya kwana aure kuma ya taso kuma ya komo manzo Allah akwai riwaya da suka ce manzo Allah ya ce bilkis tana daga cikin matayen annabi suleiman cikin gidan aljanna har manzo Allah ma ya ce in kana neman mace manzo Allah akwai wani siffar da manzo Allah ya yi bayani kan abin da Allah ya ba bilkis to yana bayani sai yana nashi ta ji ruwaya akwai da'af ciki akwai da'af ciki akwai rauni ciki da manzo Allah ya ce ai matan annabi suleiman ke ga ga irin bai wanda Allah ya mata shaina nashi ta ce ta kai ni manzo Allah ya ce a kin fita manzo Allah ce kin ta magana bai kare ba kare amma maganar nan ga shi ne. duk da girman Bilkis duk da darajar darajar Bilkis da daukakan Bilkis da ta yi kuskure mai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin zan tambaye ni da kai so nawa ka taba cewa kai kuskure so nawa baka taba ba kai wani ba bai taba wani ya fi karfi ma ni ni za ta yi kuskure kai kai kuskure kai kuskure wani ma bai ganewa annaba suna ganewa su roki gafara kai kaki ganewa shi aka baka bayani wallahi da muna iya mu gane kuskure mu cikin sauki mu ce ma 'yan uwan mu yi kuskure da an zauna duniya lafiya amma mutum zai cuta ya yi zalunci filin wuri a taka wai a zauna lafiya bai she mai kuskure ya fito ya ce ya yi kuskure ko a nuna masa kurinsa, a gyara a ba mai gaskiya gaskiya then we move forward ba mu yamu move forward da rufa-rufa duk barin gyamu duk wanda ke zaune na haddani duk wanda aka yi ma rufa-rufa bai mai daɗi duk wanda ka zauna aka yi hukunci ya san yana da gaskiya an ji ba shi gaskiya shi manya suka ce kai dai mu doke shi haka nan bai maka daɗi abin da ya sa reni ya yi wa cikin community mu kenan sun zauna sulhu sun takawa sun zauna sulhu sun takawa sun zauna sulhu sun takawa duk wanda ku taka nan kuna ji ba jini ke gudana cikin su ba suna kallon ku lokacin da kuka taka sunan nan ba su da karfi in yayi karfi in zai kwaci hakkin sa shi kaga mutane zango na cewa bai da kunya a'a ba bai da kunya bane kai ne azzalimi Allahu akbar ku ne azzalimai ba ku hukunci da gaskiya shi ka ga mutum tun yana karami ya dauki haushin waɗansu mutane ya sa cikin zuciyar shi da shi zai girma ya girma ya girma ranar da Allah ya bashi iko da karfi shi ka ga challenging ya fara zuwa shi sa don Allah ku duba rayuwanku inda kuka yi kuskure ku koma ku je ku itirafi ku roki gafara in abokinka ne roke shi gafara in matanka ne ka roke ta gafara in almajirai ne ka roke su gafara wanda suke kasa da kai ne suna kunyan ka ba su su fagi maka kira wasu wani wallahi na muku lafi ku yafe ne wanga shine tabi'o'i na annabawa wanga shine tabi'o'i na mutanen kirki magana guda na karshe umar bin khattab na kan mimbar yayi hutuba kamar da nake karatun ga yayi hutuba yayi hutuba yayi hutuba lokacin nan ba amirul mu'minin ba duniya duka na karkashin kafansa sai ya ce ala la tuqaluna fil mahr ana la tughaluna fil mahar yace ina son declare daga yau ku ji ka a kara kada wani ya daga yau kada wani daga yau yayi wato yayi bada ya bada lefe ko ya bada sadaki mai girma naga kuna alfahari da shi wanga ya bada wannan misali misali a ce wani ya bada ya bada sadaki 500 million wani yazo ya ce ya bada 1 billion wani ya ce sadaki na na bada gida wani ya ce na bada gida da mota umar ya ce a ah, ka kara ya ce duk wanda ya bada na yanke sadaki shi ya ce kan misali shi ya ce to sadaki zan yi shi kamar misali 10 miliyon in ya wuce 10 miliyon ka bada 20 miliyon na fit da 10 miliyon nan sa bai tilmali kar wani ya kara kowa ya shuru cikin masallaci shuru ga umar ya magana shuru yana sauka mimbari zai wuce shi wata mata ta ce oh, amirul mumini umar na da magana da kai shi ta ce zan tambaye ka Allah za mu bi ko kai umar ya ce mai kike nufi ta ce allah ya ce cikin suratun nisa wa in arattu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitum wa ataitum ihdahunna qintara فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الله يتي إن كوكا أورو أن سماتا كن باس قنطار قنطار ببن أزكي ببن دوكيا زيناريا مي kwatankwacin kaman كمان da kun ba زيناريا مي جرمان دوسي dutse Allah ya ce ka ku ce yayi yawa wurin rabuwa da su ku dabara ku kwace kaga wato Allah ya ce wato tunda Allah ya ce sadakin girman zinariya wato bai zama laifi kenan an bayar ta ce yanzu ga abin da Allah ya faɗi kai kuma ka yanke sadaki shi ce ikon Allah kowa ya san fikiyu da umaru ya ce ya kai na manta da wunga abin malam yana nan shi kuma komo ya ce a tara mai jama'a aka tara jama'a ya yi inna alhamdulillah ya ce bayanin da na yi da su bayanin sadaki da na iyakancin nan na mace ta tare ni yanzu ga abin da ta faɗi tana da gaskiya umar ya yi kuskure al'itirafu bil khata wake yi cikin ni ban taba ni cikin rawana ba wani babban mari ya ne ce min kuskure ko ko wani ya tabu muku wani ya tabu muku to tun da ba maka ba kai ma ba ka yi kun gane tun da kai ba maka ba kai ma ba ka me kai ma ba ka yi tun da kai ma kai ma wanda ba ka yi wannan shi ma bai me shi ma bai yi shi ma wanda ba mai shi ma bai haka za mu hamu kai gaban Allah kana gani tarbiya mai kyau ne amma in babba ya iya ya ce ma yaro ya yi kuskure ya gwada ma yaron cewa yadda na maka kuskure ga haka kai ma ka iya kai ma wani kasan ka kuskure ka bude baki ka fadi muna mugun tarbiya muna mugun tabi'o'i bayan Allah ka bude baki duba kanka kai da kuduwa bari mu ba bani two minutes yaushe ka taba yi shaidai Allah kullum shi ce wa kalilun min ibadi duk wani tabi'a mai kyau kan gani an samu yan kaɗan kaɗan suna me suna yi akwai masu akwai baiwa ce ba kowa akwai masu yi wallahi akwai masu yi wallahi ibn ya taɓa kuka ya kuka ya kuka lafiya ya ce mas'ala kaza ya yi kuskure allah ya fi mai kuma cikin iza'a kowa na ji ibn mufti diyar mamlaka ibn uthaymin su ahmad bin hanbal imam shafi abu hanifa manya-manya kai ba kowa ba amma ba kai ka ce kai kuskure ka tuci matanka ka tuci matanka kullum kai ke da gaskiya ita ba ta da gaskiya kullum akwai wani bai taba matan shaguri ba bai taba ba bai taba ba in ya yi laifi ita ta yi laifi in ta yi laifi ita kuma ta yi laifi ko gane in laifin shi laifinta laifinta laifinta akwai mata kuma su girman kai na iya shege har na shaidan irin na shaidan eh akwai shegun mata ba ta taba bude bakinta ta ce ta kuskure eh bayan da za ka yi da ita tana ganin ma bajinta ne rashin cewa ta yi kuskure wallahi in muka fi da wangar taddi a mu ya yi daɗi kwarai wallahi ku duba cikinmu wanda suka ce su yi kuskure rayuwarsu na da ban sha'awa cikinmu amma tambaye kanka yau ina tambayar ni da kai yaushe ka taba cewa kai kuskure ka taba manzo Allah ya taba yana gyara sau yana gyara sau shi ya taba wani sahabi ibnu gaziya kenan manzo Allah ya taba shi manzo Allah ya taba shi shi ya ce ya rasulullah sandan da ka taba tumbi nan da shi ne naji zafi ina so rama domin kai ne sarakin masu adal masu adalci shi manzo Allah ce to shikenan zo ka rama manzo Allah zai da manzo Allah ce ya rama shi ce manzo Allah ai ni da ka taba da sandan nan tumbi na ba riga wurin shi sa dole shi ka daga naka shi matsala ce to shikenan tunda na taba ka adalci ne ya kamata yadda na maka kami haka da shi manzo Allah ya daga rigansa yana daga rigansa shi rungumi manzo Allah manzo Allah ce me yasa kai haka yace manzo Allah ga mu da makiya za a yi yaki zai yi na tafi shikenan ba zan dawo ba to ina so yana daga cikin karshen abin da zan shi ne nawa gangan jikin ya taba naka in ma zan je lahira abin da zai kai ni lahira ke kaga damunan gana ce kai wani reni kenan ba mu son reni al-i'tirafu bil khata Allah ya yi wannan mutane cikin Qur'ani wallazina إذا fa'alu fa'ishatan aw zalamu? أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اللهم أرنا الحق حق ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه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 فحاذوا بين مناكبكم وسدوا الخلل لينوا بأيدي إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان استقيموا اعتدلوا وقال لما نشر يجي أي يلو يسا يكون أي فريق لا يكون أي فريق أبا ناشي بني نامني استووا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 sai kuma ya kasance kuma muka gama kuma da ranar juma'a babu shakka ubangiji allah ya girmama mu ya mutunta mu mutane na cikin mawuyacin hali kwarai yadda mutane ke cikin mawuyacin hali ya kai yanzu mu ba ta lokaci sosai yadda za mu yi mu rufa ma 'yan waye mu asiri mutum na iya jera kwana uku ya kira ka kowane rana tensiri kurin yake so shi da iyalan shi wani ce malam tensiri tensiri kai kanka ka san tensirin nan ba zai musu wani abu ba shi sa abin da nake so da ku shi ne kai da Allah ya baka ka iya ka ci ma har akwai wani cikin aljihunka kaka tashi wanga bigire in da ka so shinkafa ka kawo ka kawo wanda suka fi da zakkan konon ku kunya ku zo da shi bayan Allah in kana da shi nan ga zaka iya ka bayar ka bayar ku bar mu hada karfi da karfe wani 50 cedi yake so wani na neman 20 cedi wani na neman 100 Ghana cedis to na hada ku da Allah da ya rufa muku asiri ku rufa musu asiri na hada ku da Allah da ya baku kuma ku basu bayan Allah cikin basu kuma ga babban alkhairi kana basu Allah na sake kuma buda maka shi yasa ina roƙon ku bayan Allah gashi na mun zo mun sallar juma'a mun kare ku sa hannu aljihu ku taimaka ma al'umma ku taimaka ma yan ku wani ma bayan Allah yana iya yana kallon ka ya kalle ka ya kalle ka ya kalle ka ya bude baki ya ce yana da masala ba bai iyawa shi Allah ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah